Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima ya ce yawan mutanen da suka mutu sakamakon hare-haren ƙaunar bakin wake da aka kai garin Goza a jihar Borno ya ƙaru zuwa 32. Shatima ya sanar da haka ne lokacin da ya kai ziyarar ta'aziyya zuwa jihar ta Borno kamar da iftila'in da ya faru. Ya ƙara da cewa cikin mutum 42 da aka kai asibitin bayan harin an sallame mutum goma sha hudu. A cewar sa har yanzu mutum 26 na samun kulawar likitoci. mataimakin shugaban kasar ya kuma baiwa dukkanin mutanen da in ya ritsa da su tallafin kuɗi tare da yi wa iyalan waɗanda suka mutu jaje kashim shitima ya kuma mika godiya ga gwamnatin jihar borno da hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasa da ta jiha da kuma ƙungiyar agaji ta red cross saboda gudunmawar da suka bayar Hukumar Raya yankin Arewa maso gabas ta sanya dokar ta ɓaci a kan gadar da ta haɗa da jihar Borno da Adamawa a ƙaramar hukumar Madagali. Manajan daraktan hukumar na NEDC Muhammad Goni Alkali, wanda ya ziyarci yankin a ranar Juma'a da ta gabata yayin ziyarar duba ayyuka a jihar Adamawa. Ya nuna wa matukar damar sa tare da bayyana cewa dole ne hukumar ta ɗauki matakan gaggawa don kaucewa wargaza jihohi biyu sakamakon rikicin gadar da ta rushe ya ce babban nauyin da ke wuyan hukumar shine samar da ayyukan da suka shafi rayuwar al'ummar da arewa maso gabas alkali wanda ya ziyarci gadar da ta ruguje tare da manajan aikin na kamfanin gine-gine na tractor Mr. Wajin ya umarci manajan da ya gaggauta gudanar da binciken gadar domin baiwa hukumar damar ɗaukar matakai cikin gaggawa. Hukumar NEDC ta ta ziyarci ayyuka kusan 20 da ake ci gaba da yi a jihar. Ta kalubalanci 'yan kwangilar da su ɗauki ayyukansu da muhimmanci. Yayin da a gefe guda ya bayyana gamsuwarsa da wasu daga cikin 'yan kwangilar sannan ya buƙaci wasu da su farka da tare da gudanar da aikinsu yadda ya kamata domin cika wa'adin hukumar.